Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata mun fara tattaunawa kan irin kalubale da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma a najeriya muna kuma tattaunawa da farfesa muhammad faguji ishaku babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke zaria da kuma dr sha'ibu madugu darakta a majalisar binciken harkokin noma ta najeriya wato arcn da ke abuja A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar Madina Dauda ta fara da tambayar Dr. Shu'aibu Madugu kamar haka. Dokta, ta yaya ni dinnan da ban iya kiwo ba, ta yaya zan iya gane ingantaccen iri na saniya misali da irin tamu ta gida da? da tabbas karamin misali zan maki idan kika samu bafin latin wanda ya ajiye dabbobi shi karan kansa ko kafin ya je wurin masana a yanda suka tashi yanda suke yi ya san yau idan yana da dabbobin nan cikin dabbansa ya san wanda zai cire ya kai kasuwa ya san wanda kuma zai ajiye domin karin haihuwa saboda ya duba abubuwan da ya kamace shi idan ka duba wannan za ka gane tabbas kuma yana da kyau in mutum a ce bai san dabbobi ba kuma baya noman dabbobi amma ya zamanto yana da ra'ayi na neman dabbobi to ya nema sani neman sani shine ka samu masana wanda suka san harka kan noman dabbobi kana iya gaya musu dabbu ina son nima in fara kiwon dabbobi kuma kiwon dabbobin da nake son yi in na shanu ne sai ka faɗa awakai ne tumakai ne duk wanda zaka ka ga na ɗaya noman su ma iri iri ne yadda muke da su a nan ƙasan akwai wanda ake yi na kiwon dabbobi akwai wanda ake yi domin keɓe dabbobin gaba ɗaya ba a bari su fita ba su zuwa ko ina ce da su ake na inda suke na wurin kwanan su na wurin abinan su akwai wanda kuma a'a ana keɓe su amma akan dan bar su su dan fita su zaga su ci ɗaya biyu abu a waje kamin su dawo sannan akwai wanda a'a su an yi su ne sai dai a kora su in gari ya waye in yamma yi su dawo gida su zauna akwai cibiyar da tana nan ita ma a ƙasar nan zaria cikin shika wanda aikin ta ke nan bincike domin inganta dabbobi haka kuma muna da wurin bincike shi ma na kifi kin ga da masu kiwon kifi misali yadda aka yi da na na haka yake shi ma na kifi da wani zai ajiye kifi in ya kawo su kananan nan ya zuba su a cikin inda yake kiwon su yana ba su abinci wani sai kai wata shida kana ce da su kamin ka kai kasuwa to amma yanzu da aka fara eh, samun ingantawa sai kiga a wata uku wata hudu ka kwashe kifin ka kai kasuwa kuma yanzu ma saboda tsabage yadda kuma yi bayani ne kamar shi ma karan kanshi na tsoro banda maganan inganta eh, abin nan akwai farming system kamar daki daki na yanda ake bi na wajen noman su mm. saboda haka kin ga wasu yanzu zaka kiwata mafita domin a kawo katon kifi wani wasu manya manya suke so eh. domin ana kai su irin wajajen su hotel inda ake su barbecue point and kill wa duka wannan to akwai kuma wanda za ga su a busar da kifi ake ana kawo busassun kifi to haka zalika in kika je kasuwa yau zaki ga wanda shi busasshen kifi manya yake so wani busasshen kifi yan tsaka tsaka yake so wani kuma kanana yake so to haka kai ma mai kiwon kifin za a kwatanta maka yanda idan suka kai wannan karon in irin kasuwa ka kaza ke so to kuma haka din yanzu mun an samu manoma da dama da sun karba mun da dabbobi sosai tun ga kanana ma particularly tumakai da awakai da can sai ki shigo birni baki ga mutum ya damu da su ba amma yanzu nan hata cikin birni sai ki je ki ga mutum na da babban gida ya ke baya ta can duk tumakai ne ke wurin nan kiwon su yake yi sannan akwai wani shi kiwon shi ba wai yana kiwo dan hayayyafa bane jira yake yi a samu yana targeting occasions kamar sallah kasuwa na lokacin sallah ko lokacin kirsimati to sai ki ga mutane suna targeting wannan to za ki ga wannan su aikin su kuma da abin da za su koya shine fatinin za a kwashi dabbobi ka je ka kasuwan dabbobi ka kwaso yawa za ka je kasuwan dabbobi ka kwaso maybe ko dan ramammu dai masu yan dai ba dai sun gama koshi ba su abin nan ba amma suna da girman su ba wai ka kiwon su suna kanana ba to wannan idan ka kawo shi ma kuma akwai abinci na musamman wanda wannan ma'aikatan ta riga ta bincike kan irin wannan abincin zaka ciyar da dabba ne wata biyu uku sai ki ga yanda zai cike fam sai ka dauka kai kasuwa sai ka ninka kuɗin karin da ka so shi idan ka tashi sayarwa lokacin wayannan sallan to haka ma lokacin kirismati duk akwai su su mutane na nan da dama wanda su yanzu sun samu wannan sun mai da shi sana'a shi suke yi sai ga mutane sun tafi kasuwa ta wajejen su ilela wajajen su a can katsina mai aduwa da sauransu duk an kwaso dabbobi an kawo lokacin lokacin nan na matsowa a gidan a kiwata su daidai gwargwado lokacin a sai da su da sallah professor kafin mu fara wannan shiri akwai bayanin da kaman na cewa akwai wasu dabbobi irin namu na da na gida saniya ko awakai da muke amfani da nonon su to su ma din ko inganta su na cewa inda madara muna samun kaman kwanan sha ɗaya ne ko biyu yanzu saniya ɗaya na iya bani garre wani na nono garwa guda wato kamar lita ashirin lita ashirin na nono a jikin saniya guda ɗaya waɗannan su ma hanyoyi ne aka bi na kimiyya da aka inganta shi yawan nono. haka kuma nama akwai saniya abincinsu ne ingancin nan ko ta me masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin ma abuja madina dauda sai jule leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu arzikin Mu kama noma yaƙi na ci gaba. Kar wanda baya shi ne ta da mu. Sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. Eh, ne bara wai waya bayanin mazanjiya. Idan akwai abin